Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. duk da cewa an kammala taron cop 27 a kasar masar a makon da ya gabata masana da ƙwararru hukumomin gwamnati da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da tattaunawa akan abubuwan da suka wakana a wurin taron musamman ma sakamakon taron Dr. Abubakar Mamman Manzo daga Nijar masani ne akan al'amuran sauyin yanayi kuma na tattauna da shi a game da yarjejeniyar da aka cimma wanda ya bada karfi ga kasashen yamma su samar da wani asusu na musamman domin tallafawa kasashen da suke fama da asara a sakamakon matsalolin sauyin yanayi. kun san wannan taro da aka yi na 27 kusa kan canjin yanayi taro ne wanda kasashe da yawa sun yi jiran samun manya-manyan sakamako na kasashe musamman ma yanda sha'anin yanayin nan yake aiki kuma a gaskiya da yawa suna ganin cewa wannan aski bai biya kudin sabulu ba saboda akwai alƙawulla wanda aka yi a baya tun lokacin da aka zamana da irin wannan ta eh, yau kusan shekara bakwai zuwa takwas haka aka ke da shi kuma mai yanayi yana da kamar kasashe wanda suka ci gaba kuma kusa kan yawan ayyukan da suke yi wanda ayyukan nan ne ke fitar da wani iskar da yake kawo abubuwan wani ne da kimiyya da duka wanda suka yi bincike a kan abin suka gano cewa kamar ka ɗauki turai na da man kashi da biyar cikin ɗari na mai yanayi abin da ya shahi amurka kwa ita ta kusan kashi ishirin da hudu cikin ɗari a sauran ƙasashe kamar su china su suna kai kusan kashi goma sha hudu zuwa kashi goma sha biyar To a ci gaba da bayani akan matsayar Najeriya wanda ministan yanayin Najeriya ya gabatar a wajen taron na COP27 Dr. Ahmad Yahaya ya yi tsokaci a game da irin shawarwarin da ake baiwa shugaba Muhammadu Buhari wanda a cewarsa suna ingisa shi ya yi tuntuɓin harshe a wurin tarukan na baya da ma wannan na bana. Gaskiya ina tausayawa shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda masu ba shawara musamman akan harkar da ta shafi mamar yanayi ba kare muhalli wallahi cikin daji suke tura shi. saboda mutum ɗaya ba zai iya sanin komai ba in harkar soji ne shi ne kansa yana ba soja ne dama yana da masaniya in kuma harkar mai ne ya minista mai ya san kuma abin nan shi ma da masaniya amma an zo kan muhalli daga kawai rubuta masa ake ko ma da shi a bashi shawara ma ga abin nan kuma a bari ya bita ma ba kawai yana karantawa saboda abin da ake rubuta masa je faɗa ba haka yake a ƙasa ba kuma ƙasashen duniya sun sani to ina amfanin ka je ka ka faɗa mu kasan mu mun yi kaza mun yi kaza ko za mu yi kaza an san kuma ba haka din kuke ba ba da misali wannan yarjejeniyar Paris da aka kula Allah An rubuta shugaba Buhari ya je ya faɗa wa duniya mu Najeriya za mu kashi ishirin cikin ɗari za mu rage da kanmu ba da wani tallafi daga waje ba. Tun da farko muka yi tantama wannan abu anya ko abin nan da gaske ne shugaba Buhari ya san abin da ake ciki. To gashi ne yanzu sun zo a cikin jawabin da minista ya ce ba su da karfin aiwatar da wannan abin da suka ce za su yi. Har shekarar bara ma ya faɗa a Glasgow. Bana an zo wani sabon sunan dai dalilai daban-daban. Tun da farko kuma abin nan an san ba zai yiwu ba amma an rubuta masa ya karanta. Batun mata yana kan gaba cikin batutuwan da aka tattauna a wajen taron na COP27. Wannan shine bayanin da Ibrahim Pam wani mai sa ido akan al'amuran sauyin yanayi karkashin Majalisar Dinkin Duniya a wajen taron na COP27 ya yi bayani a kai. Na ɗaya shine in kika duba report na IPCC da Governmental Panel on Climate Change na bara da na ba a cewar su waɗanda suka rubuta eh, na report mata su ne wannan matsalan ya saboda mata su ne masu aikin gona da kuma Uh, small scale ƙananan ah, ayyuka um, da sana'o'i yawa wanda shine ya fi climate change ya shafe su mhm. fi da yawa kuma mata dama wannan maganan focus on mata and their role in the economy wato batun gudunmawar mata wajen bunƙasa tattalin arziki is really very central Ta wani bangaren kuma a yayin da ake kokarin kauracewa amfani da makamashi mara tsafta zuwa ga mai tsafta a fadin duniya baki daya kamfanin nnpc ya kaddamar da rijiyar man fetur na kulomari wanda 'yan rajin kare muhalli kamar comrade sama'ila umar bima shugaban kungiyar jawal environmental initiative da ke gombe suke ganin akwai barazanar da ka iya biyo bayan wannan ci gaba da aka samu. hakika wannan abin da ya zama kamar za mu ce a duniya baki daya kamar kasashe irin Najeriya su suna da kaman ci gaba ne kuma karan Najeriya gwanin sanar jihar Gombe Arewa ka dauke shi kaman ci gaba. Mu kuma a wanda mun ke garin zafin kare muhalli muna daukan sa kuma wani sabon kallo wanda zamu iya samun matsala na abin da ya shafi muhalli. Idan muka duba yanayin yadda muke ciki a Arewa maso gabas musamman Gombe da kwararon hamada ta fara tunkarar mu bankin ita kauyen Falmani da ke nan a jihar tsakanin Bauchi da Gombe suna fama da karanci na ruwa da kuma zaizayewa kasa wanda shine yawan sare bishiyoyi da aka yi. Sannan gashi shi iyaka da dajin yankari wanda mun tabbatar da cewa ga nan wajen dabbobi wanda ya tsoro mana babba yanzu a kasar nan da muke da namun daji da kasashe da yawa ba su irin wannan wurare shi dai kuma ya zo mana wani bakatata tunda wayansu suna murna ne mu kuma masu kare muhalli muna hangen irin abin da zai iya kawo mana musamman yanzu da muke magana ishe na sauyin yanayi wanda aka zama taron ta kasan Egypt duk wayannan ana kirarin yadda za a canja motoci da muke amfani da su su koma makamashi wanda baya gurbata muhalli kuma shi nan Allah kawo shi kuma yankin da za mu sake fuskantar barazana wanda ba mu da dazuzzukan kare ga kwararon hamada tana so mu ga kuma man da za a hako ta da iskan da zai gurbata muhallin da kuma man da za a hako da za a yi sake barin sa sai ya sake gurbata muhalli wannan gaskiya akwai kalubale babba da ya tantance mu a wannan yankin na arewa maso gabas Mai sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.